alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu duk wanda yake bibiyan shafin facebook youtube twitter ko duka da sauransu zai ga abin da yake faruwa game da an ce maryam bud ta yi wani abu an sake bidiyo ana ta yada shi a gari in ma dai ita ce in ma dai ba ita ba ce amma duk wanda yake rayuwa yanzu a wannan lokacin zai iya cewa ita ce domin abubuwan ya yaɗu da yawa kuma ana ganin fuskar ita ce mun yadda a itance ce za mu yi magana akan itanci na biyu abin da yasa nake son yi magana a wannan mutane a wannan kada muna cikin jahilci musulmai jahilci wanda ma muna tunanin su masu hankalin ne jahilcin ya ƙara yawa me muke ciki ba ai ba ba wai daidai bane ka ɗauki abu ka dinga yaɗawa na wata mata ta yi wani abu me ya ribar ka idan ka yaɗa aibu um, laifin Maryam Bud me za ka samu ma sai dai ma ba ka samu alkhairi ba babu abin da zaka samu domin akwai hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa idan har kai baka jin turanci ai baka san larabci ba idan kuma ka san larabci ka je ka duba al'adab al-mufrad na Imam Bukhari ko kuma ka duba gashi na ma screenshot da turanci zaka gani ya zo a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ga wani musulmi yana yin zunubi ko wani laifi ko wani aibu sannan ya yi kamar bai gani ba ko kuma ya yi shiru kuma bai tona asiri ba daidai yake da mutumin da ya taimaki yarinyar da ake son a binne ta da rai mun sani lokacin kafin annabtan a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam larabawa suna binne ƴaƴa mata da rai to duk wanda ya ce wai shiru ko kuma ya gani yayi shiru bai tona laifin dan uwan shi ba ko dan uwar shi musulma ya daidai yake da mutumin da ya ci macen da ake son a binne ta da rai to me aibu me ne naka samu don ka tona asiri daga ciki kuma akwai hadisi da ya zo wasu mutane sun je sun samu ɗaya daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Uba bin Amir suka ce me ya Uba muna da wasu makota suna sha kuma suna yin wasu ayyuka ba daidai ba shin mu je mu kai karar su sai yake cewa kar ku kai domin na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ga zunubin dan uwan shi ya ga aibin dan uwan shi ko kuma ya ga dan uwan shi yana aikata wani abu yayi shiru yayi kamar bai gani ba daidai yake da mutum mutumin da ya sai yake miki yarinya lokacin da za a binne ta da rai kuma duk da haka ya zo akwai abu ayyuba abu ayyuba wanda yana iya tafiya tun daga madina akan hadisi ɗaya ya yi hijira ya tashi ya tafiya kwanaki a ƙafa ko a doki ya je karɓo hadisi ɗaya ya zo wata rana yana cikin tafiya akan hadisi ɗaya ne da su biyu suka ji labarinsa a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake tsayar ya manta hadisin ya yake sai ya tashi ya tafi har Egypt domin karɓo hadisin nan wannan hadisin ma na ɗaya daga cikin su ya tashi ya tafi har Egypt lokacin kuma su biyu suka ji wannan hadisi daga gurin babbiyan halitta shi ɗayan yana Egypt shi kuma yana Madina ya tashi ya tafi har garin Misra Egypt domin karɓi wannan hadisin yana zuwa sai ke cewa ya sauka a gidan Masla ibn Maklat sai ke cewa dan ka taimake ni ka kai ni gidan wani domin na zo ne in tambaye shi akan hadisi guda ɗaya abu ayyuba yana haɗuwa da shi sai ki ce na zo ne in tambaye ka a kan wannan hadisin wanda mu daga ni sai kai muka ji shi ni kuma yanzu ina can kai kuma kana nan na zo in tambaye ka shin menene wanda game da hadisin nan da annabi yake cewa wanda ya fama dan uwansa asiri ka san daga ni sai kai muka rage wanda muka ji hadisin nan daga bakin annabi mun ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ga laifin wani dan uwansa wani mummunan aiki na dan uwansa shameful deed wanda dan uwansa musulmi ya yi wani abin kunya da dan uwa musulmi ya yi ya yi shuru Allah a ranar tashin alkiyama zai taimake shi yace a ranar tashin alkiyama God will grant him his cover on the day of judgment sai ce da gaske ne wannan hadisin sai ce mai wannan hadisin da kaji gaskiya ne daidai ne ma'ana duk wanda ya ga dan uwansa yana aikata abin kunya bai tona ba bai yada ba ya yi shiru yana da babban rabo a ran tashin alkiyama Allah ba zai bar sa ba Allah ba zai bar sa ba domin yana daga cikin sunayen man Allah subhanahu wataala as-sattaru mai ɓoye zunubi mai ɓoye idan kana son ka yi tarayya kana shi kwaikwayi Allah a cikin wani hali ka kwaikwaye shi a cikin wannan sifata shi ta as-sattaru ɓoye zunubi da ɓoye mutane idan ka gani ba yadawa ake ba idan ka gani ba tonawa ake ba idan ka gani ba kaiwa ake ba nemo mutumin na in kana da hanya ka mai wa'azi yana daga cikin mafi raunin imani idan ka ga abu ka yi shiru ko kuma ka kyale idan har ka iya magana da baki ka yi magana samu mutum in ba za ka iya ba ka ki abu a zuciyarka ya fi ya haɗa laifin wani ba ki ne daidai ba ya haɗa laifin zunubin wani ba ai kai ba ne wallahi sharri ne mutane mun idan ya rufe mana ta kokarin tona asirin wata wurin ta yi wani abu daga ciki kwana biyu da suka shige ita baiwar allah nan ta yi wani rubutu a shafin ta saka maganar muktimek inda yake cewa wake each morning thanking almighty because no one knows what each day may bring idan ka barka a kowane safiya ka gode wa allah saboda ka san me wannan ranar za ta kawo ba no matter what is going on in our in our life, show utmost gratitude. A new day is a gift, a blessing from Him. Not everyone gets it. Some has huge plans for today but didn't up, so thank Him. Come ta tell someone about the party. da ita, one saka wannan abun. Mu muna kira gare ki idan har kin yi wannan abun, idan har kin yi wannan abun, ki yi gaggawar ya roƙon gafara ga Ubangiji shi kadai ne zai yafi miki. Ba wanda ya isa ya yafi miki, wannan laifin da yake da kin aure sai mu ce laifin da kika yi kike rike mijinki to yanzu daga tsakanin ki da Allah kika wannan laifin idan kika yi tuba tawbatul nasuha a daki Allah sai ya yafe miki Allah sai ya gafarta miki kuma sai ya soki domin an ce kamar annabi ya ce akwai mutumin da yake yawo a sahara yana cikin tsananin yunwa da kishin sai kuma ya taho da rakumi rakumin shi sai ya gudu akwai guzurinsa akai akwai ruwan shi akai to rakumin ya gudu ya koma kasan bishiya yana jiran abin da Allah zai yi ko mutuwa ta zo kansa kawai sai dokin nan ya dawo sai rakumin nan ya dawo yana dawowa yana daga yana ganin wannan raƙumin sai ya faɗi wata magana ta saƙo ya ce Allah kai ne bawa na yau ni wani da ubangiji ga tsabagen birna annabi ya ce babu komai ya ce yadda mutumin da ya ji daɗi ya yi farin ciki dawowar ra'unsa haka Allah yake farin ciki idan mutum ya tuba ya tuba ya tuba ya tabbatin nasuwa Allah yana murna yana farin ciki burin Allah ne ka tuba ka gare shi domin Allah ya ce wani ya ibadiyan da ne na asrafu ya aku kar ku ji kar ku cire rai da rahmar ubangiji ku san me kuke ku san me kuke ku san me kuke